يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس شاشدة لوات رمضان هجرانا لشكرة دبودة لريكودة ثلاثين دهدو wanda ya yi daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2013 za mu fassara aya ta 150 zuwa aya ta 152 na suratul nisa'i insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna hana aiki wani manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala babu kyau aiki wani daga cikin manzannin da Allah maɗaukaki ya aiko duniya الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون تتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين يكفرون بالله للي وأن سكي كافر شيما الله ورسله دمن زننسا ba manzo ɗaya ba waɗanda suke kafirce mu Allah da manzanninsa gaba ɗaya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna nufin su raba tsakanin Allah da manzanninsa ta yaya suke son su raba tsakanin Allah da manzanninsa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin saboda suna cewa mun yi imani da wani sashi mun kafirce ma wani sashi wani sashi na manzannin mun yarda da su wani sashi na manzannin ba mu yarda da su ba kaga sun raba Allah kenan da manzanninsa sun raba tsakanin Allah da manzanninsa wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhizu baina zalika sabila kuma suna nufin su riki wata hanya tsakanin haka su riki wata hanya a tsakanin haka wato su samar ma kansu wani addini wanda Allah bai yarda da shi ba أولئك هم الكافرون حقا وقد نصوني كافرين قشكيا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كم من يتان جن عذابا مولا wulakantarwa ga كافرين والذين آمنوا بالله ورسله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد وآتوا أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله كما وضعنا سكي إيماني دا الله سكي إيماني دا منزلن الله دكا ولم يفرقوا بين أحد منهم بسوء رب سكان وني دا cikin manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ba waɗannan su ne musulmai musulmai mu ne muka yi imani da Allah muka yi imani da manzannin Allah gaba daya ba mu raba tsakanin wani annabin Allah wani manzo na Allah da Allah madaukaki ba shine Allah ya ce ula'ika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan da sannu Allah zai ba su ladaddakin ayyukan da suka yi wa kana Allah ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai babu shakka waɗannan ayoyi su ne suke baka shaidar makomar masu da'awar addini a ranar tashin kiyama wato wannan kamar shaida ce ta Allah akan mu musulmai wannan kamar shaida ce kyakkyawa akan mu mu musulmai wannan kamar taskiya ce matukar imaninka ya dace da wannan mizani to ana fatan Allah zai baka lada a lahira ana fatan Allah ya karba addininka matukar imaninka ya saba ma wannan mizani to Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqa in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala al-Jami'u li ahkam al-Qur'an a mujalladi na biyar tara. Ya yace fa nassa subhanahu ala anna at bayna Allah wa rusulihi kufr Allah da kansa ya ba da nassi ya ba da nassi ya ba da aya ta alkur'ani yana cewa raba tsakanin Allah da manzanninsa kafirci Allah da kansa ya fada ba hadisi ba ba fahimtar wani malami ba ula'ika humul kafiruna haqqa duk wanda zai raba tsakanin Allah da manzonsa wannan kafiri ne babu ko shakka in ji Allah al-imam al-qurtubi yace wa inna ma kana kufran me yasa ya zama kafirci li'anna Allah subhanahu faraba ala an-nasi an ya'buduhu bima shara'a lahum ala alsinati rusuli saboda shi Allah subhanahu ta'ala da ya shar'anta ibada ibadan nan da ya shar'anta ya aiko ne ta harsunan manzanninsa manzo ya turo idan Allah yana da sako sai ya turo manzo fa'iza jahadun rusula idan mutane suka suka musanta manzannin suka ƙaryata su raddu alaihim shara'i'ahum kaga ba za su karbi shari'ar da Allah ya turo manzannin da shi ba walam yaqbaluha minhum فكانوا ممتنئين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها wannan ya nuna kenan idan aka ƙi karɓan manzo na Allah to babu shakka an ƙi karɓan ibadar da Allah ya aiko manzon da ita fakana ka jahdi sani subhanahu idan aka ƙi karɓan saƙon Allah to kamar an ƙi yarda da Allah ne don haka babu bambanci wa jahdu sani kufurun wanda ya ƙi yarda da Allah kuwa babu shakka zahiri kafirci ne lima fihi min tarki iltizami ta'ati wal ubudiyya wa kadhalika tafriqu bayna rusulihi fil iman haka yake wajen bambanta Allah da manzanninsa domin manzanni sun suke karanta da mu waye Allah idan ya zama za mu ƙaryata manzo to kenan mun ƙaryata Allah kuma ka lura da inda ayoyin nan inji al-Imam eh, Qurtubi suka zo da taukidi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd ulaika humul kafiruna haqqan Allah subhanahu ta'ala yana jaddadawa duk wanda zai raba addininsa ya ce ya ɗauki wani sashi ya aje wani sashi wato wannan yana gwada maka ba wai kawai ƙin manzo ba da za ka ɗauki wani sashin musulunci ka yi jifa da wani sashi to babu shakka kana shiga ƙarƙashin ula'ika humul kafiruna haƙƙa domin abin da Allah ya faɗa ya ce waya ƙuluna wawun dinnan ƙari ne akan laifinsu na ƙin annabawa sannan kuma suna cewa mu za mu karɓi wani sashi ne mu bar wani sashi wanda su ne yahudawa amanu bi musa wa kafaru bi isa wa muhammadin sun yi imani da annabi musa amma suka kafirce ma annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan gaya. abinda allah madaukaki ya faɗa ulaika humul kafiruna haqqa wa anna zalika imanin da suka ce suna yi da annabi Musa wannan la fauhum ba zai amfane su ba a kiyama is kafaru bi rasulihi saboda sun kafirce ma wani manzon don ka yarda da wani manzo ka ki wani manzo imaninka da manzo guda ba zai tasiri ba wa idza kafaru bi rasulihi faqad kafaru bihi azza wa jalla wa kafaru bi kulli rasulin mubashirin bi zalika idan mutum ya karyata annabi guda kamar ya karyata sauran ne bare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kowane manzo sai yayi albishir da cewa manzon Allah zai zo duniya falizalika saru na haƙƙa, shi yasa Allah ya ce yahudawa su ne kafirai na haƙiƙa domin bayan annabi Musa ya yi albishir da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani manzo da ya zo a bayan annabi Musa yana yin albishir da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudawa sun ƙaryata dukkan wani manzo da ya zo bayan annabi Musa su kaga kenan laifin nasu yana da yawa haka ma a tafsirin al-Imam Sa'di Taysirul Karim Rahman malamin yace fihi al-iman bi jami'il kutubin munazzala ala jami'il anbiya waɗannan ayoyi suna karantar da mu ne dole ne mu yi imani da duk littafin da Allah ya saukar ma kowane annabinsa wal imanu bil anbiya'i umuman wa khususa shi imani da annabawa akwai inda ake so kayi a dunkule akwai inda ake so kayi a warware inda ake so ka yi a dunkule shi ne ka yarda da duk wani annabin da Allah ya ce ya aiko duniya ka yarda da shi wannan a dunkule kenan amma a rarrabe fa sai ka bi umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma nasu alaihi fil ayati sharafi wal ijyanihim bi shara'il kibar fal wajibu fil iman bil anbiya wal kutubi an yu'mina bihim ala wajhi al umumi wash shumul ka'ida ne musulmi ya yarda da dukkan annabawan Allah kuma da dukkan littafai da Allah ya saukar kar ka yarda a samu kyamar annabi guda ɗaya a zuciyanka ka'ida ne bare ma akwai hadisin annabi Muhammad wanda sayyidina Umar ya ruwaito yana arba'una hadis saboda muhimmancin wannan ilimi Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ga annabi Muhammad a siffan dan adam bainama nahnu julusun inda rasulillahi ji sayyidina umar yana bada labari can sai ga mala'ika jibril ya zo a siffan mutum ya zauna gaban manzon Allah yana masa tambayoyi daga cikin tambayoyin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mar fa akhbirni anil ka bani labarin imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri manzon Allah ya faɗi wato rukunai na imani gaba ɗaya kai imani da Allah kai imani da mala'iku kai imani da littattafai na Allah kai imani da manzannin Allah kaga imani da manzannin Allah rukuni yana daga cikin rukunai na imani matukar an rasa shi babu shakka mutum ba shi da imani ingantacce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwa dole ne a samu kana tare da su idan ana maganar imani da Allah da manzo ba a maganar wai manzo guda ɗaya dole ne za ka haɗa manzannin Allah gaba ɗayansu haka ya zo cikin ayar alƙur'ani haka ya zo a hadisin manzon Allah tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi karka ce na yarda da annabi muhammad shi kadai wannan kuskure ne sai ka yarda da duka manzannin da allah ya aiko duniya idan ka raba wani annabi da allah to babu shakka kana sahun yahudawa shi yasa allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqa in ka dubi alqur'ani yanda allah madaukake ya ba mu labari zaka samu wasu wurare idan aka karyata annabi daya sai allah ya ce an karyata manzanni duka wannan ya bada misalin sa a wurare kamar uku a cikin suratul shu'ara yana magana akan annabi nuhu yace kazzabat qaumu nuhin kazzabat qaumu nuhin kaga Allah madaukake yace mutanen annabi nuhu sun ƙaryanta manzanni suratul shu'ara aya ta 105 alhali kuma manzo nawa suka ƙaryata guda ɗaya ne annabi nuhu kadai suka karyata amma Allah ya ce sun ƙaryata manzanni domin da zaran ka karyata annabi guda to kamar sauran ma baka yarda da su ba domin wanda ya aiko su shine Allah subhanahu wataala haka kuma aya ta 123 game da adawa yace kazzabat adam Allah subhanahu wataala yace adawa ma sun karyata manzanni su ma samudawa haka Allah ya faɗa aya ta ɗari da arba'in da waɗannan duk suna cikin suratul shu'ara abinda malamai suke faɗa fal kufru bi wahidin minhum kufrun bihim jami'an idan aka kafirce wa manzon Allah guda ɗaya kamar an kafirce ma manzannin Allah gaba ɗayansu ne shi yasa mutanen annabi Nuhu sun karyata shi amma Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi Nuhu sun karyata manzani alhali manzo ɗaya suka karyata sannan game da adawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazzabat adunil mursale adawa sun ƙaryata manzanni alhali manzo guda suka ƙaryata wanda shi ne annabi hudu alaihi salam sannan samudawa su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazzabat samudul mursale samudawa sun ƙaryata manzanni alhali kuma annabi salihu kaɗai suka ƙaryata kaga yana nuna cewar idan aka ƙaryata annabi guda to kamar an karyata sauran annabawan ne saboda haka a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki bai rufe littafinsa ba sai da ya gaya mana abin da za mu yi kafin addinin mu ya karɓu a wajensa domin ya riga ya gaya mana ka humul kafiruna haka don haka ku musulmai a suratul baqara yace qulu amanna billahi qulu amanna billahi wa ma نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون wannan yana suratul bakara aya ta 136 Allah subhanahu wata'ala ya koya mana abin da zamu faɗa mu musulmai me yasa Allah ya koya mana saboda mu tsira daga hadarin ƙaryata annabi ɗaya dan ya riga ya gaya mana cikin alkur'ani duk wanda ya raba annabi guda da Allah wannan fa babu shakka kafiri ne a lahira ba shi da rabo banda azabar Allah saboda haka yace mana kunu ku musulmai ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da ma abin da aka saukar gare mu shine alqur'ani da sunnar manzon Allah wa ma unzila ila ibrahim da wanda aka saukar ma annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaqub wal asbab idan aka ce al ana nufin sauran annabawa da suka zo ƙarƙashin annabi yaqub alaihi salam don su ne banu isra'il amma annabi musa ne sai aka daga ware annabi musa da isa saboda darajar su suna cikin ulul azmi minar rusuli wa ma utiya musa wa isa wanda aka ba ma annabi musa da annabi isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da ma duk littafin da aka ba mu annabawa in dai daga Allah ne mun yarda ko da ba mu taba gani ba Allah ya ce ku domin Allah ya riga ya yi ka'ida kuma Allah bai saba ka'idarsa duk wanda ya raba annabi guda da Allah wannan mutumin ba shi da rabo a ranar tashin kiyama saboda haka ku kudurta ku kudurta a ku kun yarda da duk abin da Allah ya saukar ma wani annabin Allah kaga baka taba gani ba Allah da an gaya maka Allah ya saukar da littattafai da dama da suka wuce amma baka da ikon karyatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa babu attaura na gaskiya a duniya babu injil na gaskiya a duniya amma duk da haka manzon Allah kafin ya bar duniya ya ce masahabbansa idan kun ji bayahude da kirista yana karanta wani abu la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum me dalili domin idan ka ƙaryata alhali abin da ya faɗa ya shafi ragowar gaskiyan to kai ma ka shiga wannan Allah ya sa mun gane don haka yasa akwai haɗari ga mutumin da zai ƙaryata littafin Allah da wanda zai ƙaryata manzo na Allah la nufarriqu baina ahadin minhum Allah ya ce ku ce ba ma raba tsakanin wani daga cikinsu da Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne ga Allah mu daukaki. to idan kun yi haka kun tsira ku yarda da kowane littafi ku yarda da kowane annabi da Allah ya aiko nan duniya yana da kyau mu san cewa imani da manzanni ya kunshi matsaloli guda bakwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a kansu gaba ɗaya a cikin alkur'ani ya kunshi matsaloli guda bakwai na ɗaya a tasdiku bi nubuwatihim dole sai ka yarda Allah ya turo annabawa dole ne ka yarda Allah ya turo annabawa in baka yarda ba to imanin ka ragage ne imanin ka yana da naƙasa dole sai ka yarda Allah ya turo annabawa duniyar nan ko da yake dai baka taba ganin su ba ko amma dole sai ka yarda domin yardanka da cewa Allah ya turo annabawa wannan yana nuna kana jingina adalci ga Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah bai bar bayansa su halaka ba Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci bayi sai kuma ya aiko musu kafafe na samun shirya saboda haka yardanka da cewa Allah ya turo manzanni yana dada Ƙarfafa maka imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala da cewa Allah mai adalci don haka dole sai musulmi ya yarda Allah maɗaukaki ya aiko manzanni mai hujja saboda suratul hadidi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana aya ta goma sha tara والذين آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا بالله ورسله ودن سكي إيماني دا الله da manzanninsa ula'ika humus siddiqun waɗannan su ne suka kai darajar gaskantawa na kamala kaga kenan idan baka yi imani da manzannin nan ba babu shakka ba a sa imaninka a cikin waɗanda suka kai wannan martaba ta as imani da Allah da imani da manzannin Allah gaba ɗayansu wallazina amanu billahi wa rusulihi ula'ika humu siddiqun ka'ida ne ka yarda Allah madaukaki ya aiko manzanni a duniyar nan ko da baka taba ganin su ba dole sai ka yarda saboda yardanka da haka yana dada ba da shaidar ka ga Allah subhanahu wa cewa Allah ba zalimi ne. domin me musulmai za mu yi shaida a ranar tashin kiyama za mu yi shaida a ranar tashin kiyama ma annabi Muhammad mu za mu zama shaidar annabawan da suka gabata a ranar tashin kiyama a filin hisabi to idan baka yarda Allah ya turo annabawan ba ba za ka bada wannan shaidan ba mu musulmai za mu zama masu shaida akan bayahude akan kirista sai mun kare annabi isa mu kare annabi musa mu kare annabawan da suka gabata haka Allah ya faɗa a cikin alkurani to in baka yarda da annabawan ba ya za a yi ka bada shaidan don haka na farko imani da manzanni baya inganta sai ka yarda ma Allah ya aiko su wannan dole ne sannan na biyu dole sai ka yarda manzannin da Allah ya aiko masu gaskiya ne masu amana ne sun isar da sakon Allah sun bar duniya wannan sai ka yarda idan a zuciyarka akwai tsatsa akwai tunanin wani annabin bai kyauta ba babu shakka mutum ya shiga bala'i domin akwai jama'a da dama waɗanda suke da irin wannan tunani suna ganin kamar idan an wulakanta annabi muhammad za su tada jijiyar wuya amma da za a taɓa annabi isa ko wani annabin allah wani matsayi dariya subhanallah babu bambanci tsakanin annabawan nan ta wajen imaninka babu bambanci dole ka yarda waɗannan annabawa masu gaskiya ne dole ka yarda sun tsaye da amana kuma dole ka yarda wato sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yani ballagu jami'a ma arsalahum Allah bihi kafin su koma ga Allah sai da suka isar da dukkan sakon Allah saboda haka yasa a tarihi ba a yi wanda ya ɗaukaka annabi Isa irin annabi Muhammad ba ba a yi wanda ya daraja annabi Isa alaihi salam kamar annabi Muhammad ba saboda ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka manzo ne na Allah sannan kuma addinin sa addini ne na adalci duniya ta yi kagima annabi Isa alaihi salam da ya masa manzon Allah da ya zo duniya ya bashi wannan kariya to ka'ida ne ka yarda da cewa annabawan nan gaba ɗayan su babu wanda ke da nakasa babu wanda yake da naƙasa in ma ta amana in ma ta gaskiyarsa ko ta isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin a suratul nahl aya ta 35 Allah madaukake ya ce wa qala allazina ashraku law sha'a Allah ma abadna allazina ashraku law sha'a Allah ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abana ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم Allah madaukake ya ba manzannin shaida a ƙarshen wannan aya fa hal ala rusuli illa balagul mubin akwai wani aikin da yake kan manzanni illa kawai su isar da sako su tafi Allah yana cewa duk wani kafiri da ya zo a duniya zaka samu uzuri uzuri guda suke badawa alladhina asharaku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min inda Allah ya ga dama da dukkanmu musulmai ne saboda haka tun da ya bar mu kafirai ka kyale mu kazalika fa'ala allazina min qablihi wadanda ke amfani da tauhidi dan su kafa hujja na zalunci ga Allah Allah ya ce ba wai kafiran yau bane na baya ma haka suka yi amma duk annabawan da Allah ya aiko sun isar da gaskiya kuma sun tabbatar da hujja kaga Allah ya ba mu manzanninsa shaidar sun yi gaskiya kuma sun ba da amana sun isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa gaba ɗaya dunkula su fa hal ala rusuli ar-rusuli illa al-balagul mubin ashe da a akwai wani manzo guda da ya ci amanar Allah ko a ce akwai wani manzo guda mara gaskiya da Allah bai kawo kalmar ar-rusulu ba wai dan ma ka tabbata manzannin gaba ɗaya aka yi magana Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula fi kulle ummatin rasula فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا سبدا كتبتر من ظن الله ba su tsaya a kan ƙabila guda ko ƙasa ɗaya ba kowace ƙasa Allah ya aika masa manzo saboda ya katse uzurinta a ranar tashin kiyama kulli ummatin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kowace al'umma mun aika masa manzo an yabudu wacce ta tajtanibu tagut manzanni sun isar da aikin shi yasa yayi shiru da manzannin ba su isar da aikinsu ba da ya fara magana a kansu kafin yayi magana akan al'umma manzannin sun isar da aikin su sai aka yi shiru a kansu sai aka ce amma waɗanda aka tura wa manzannin fa faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah wani ya samu shiriyar Allah wani kuma ya bace amma manzanni fa sun riga sun isar da aiki don haka dole ne musulmi ya kudurta cewa annabawan Allah masu amana ne masu gaskiya ne sun isar da sakon Allah subhanahu wata'ala na uku karka bambanta tsakanin wani annabi da Allah madaukaki kamar yadda wannan aya take karanta da mu ta suratul nisa'i karka yadda a samu ka ware wani annabi daga cikin su وانا ya zo cikin suratul baqara آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتوانا يا سمو شيدر أمرنا الله kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul baqara aya ta 136 Kulu amanna billahi wa ma ilaina sai Allah ya da shaidar annabi ya faɗa da shi da sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun bi umarnin Allah subhanahu wata'ala sun yi imani da littafin da Allah ya saukar sannan kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sannan dukkansu da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma ware wani daga cikin manzannin Allah mu ce ba mu son shi ba ma ware wani daga cikin manzannin Allah mu ce babu ruwanmu da addinin da ya zo da shi ma duniya ta kalu wa ata'na dama idan mutum mai biyayya ne ga Allah baya wuce ɗayan biyun nan sam'an wa ta'atan mun ji umarninka ya Allah kuma mun bi gufranaka rabbana wa ilaikal masir don haka sharadi na uku kar ka ware wani annabin Allah ka ce ba ruwanka da shi in ka ware nan ma kuma imanin ka na kasashe ne dole ne sai ka yarda da kowane annabin Allah na hudu dole ka yarda da cewar annabawan nan asalin ibadar su guda ne don haka addinin su ma ɗaya ne duk wani annabin da ya zo duniya tauhidi ya karantar babu annabin da ya taho ya ce a yi shirka wannan ya samu shaidar ayoyi da dama cikin alkur'ani kamar aya ta 25 ta suratul anbiya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi arsalna qablika min rasulin illa yuha ilayhi annahu ke cewa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da muka aiko kafin kai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani manzo da muka aiko gabaninka illa nuhi ilaihi ba shi wahayi da muke ma wannan manzo guda ɗaya ne la ilaha illa ana fa'budu babu abin da ya cancanta abota masa sai ni in ji Allah don haka ku bauta mini wannan shine sakon in ji Allah madaukaki kaga ya nuna cewar babu wani annabin da ya zo da karantarwa sabanin tauhidi babu shi da inda kaga shirme ya shigo cikin addinin mutane to bayan manzo ne amma annabi bai taba karantar da shirka ba har ma Allah ke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul zukhruf آية 45 واسأل من أرسلنا من قبلك واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة Allah ke tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka tambaya man arsala min tambayi waɗanda muka aiko gabanin kai min rusulina manzanninmu ka tambaya man arsalna min qablika min rusulina tambayi manzannin da muka aiko kafin kai wato kamar ah, Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sani cewa Allah zai hada shi da annabawan ko manzon Allah ya hadu da su gaba su Allah ya hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duka manzannin Allah a lokacin da ya tafiyar Isra'ila sai da manzon Allah ya limance su gaba ɗayansu saboda haka Allah ya san cewa za su haɗu yake ce marto in kun haɗu kama tambaye su shin duk wannan aja Allah min duni rahmani alihatan du? akwai wani annabin da ya taho da katon gunki daga Allah Allah ne ya ce to in ka je ka ba su su bauta ma wannan gunki Allah bai taba umarni da shirka ba duk inda ka ga shirka da surkulle ya shigo to wallahi bayan annabi ya tafi ne amma annabin Allah baya taba umarni a bauta ma wani wanda ba Allah ba annabin Allah baya taba dora mutane akan shirka da Allah don haka gardamar ana yin ta ne bayan tafiyar annabawa ba wai kafin tafiyar su ba don haka dole ne ka yarda annabawa sun zo da tsantsan tauhidi in kaga addini ya gurbata bayan tafiyar annabawa ne wannan shine na hudu na biyar ka yarda ana samun bambanci a shari'ar annabawa saboda in baka yadda ba to babu shakka za ka samu matsala idan aka ce maka wancan annabi ga yanda yake sallah sabanin na annabi Muhammad mai yiwuwa sai ka ji kamar ƙarya ne Alhadi kuma haka Allah ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ma waɗannan annabawa ibada daban-daban ibada su ba ɗaya bace sallar su ba ɗaya bace azumin su ba ɗaya bane wani hauhima ma la yufrid ala akhari misali an farlanta ma wani ibadan amma saɓanin wasu wa yuhrim ala haula ma yuhillu lil akhari wasu a halatta musu wani abu amma wasu kuma a haramta musu haka Allah yake ta yi me yasa Allah yake haka saboda jarabawa illa iyaka amma asalin addinin manzanninsa guda ɗaya ne shari'ar sai ta bambanta me dalili ya faɗa mana amsa a suratul ma'ida aya ta 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه فحكم بما من الكتاب ومهيمنا عليه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه fahkum bainahum bima anzalallah Allah yana gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da littafi wannan littafin da muka baka da shi zaka yi aiki ba waɗancan da suka wuce ba fahkum bainahum bima anzalallah ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا kowace al'umma daga cikinku mun saka mata shari'a da tsarin uh, rayuwa fassaran Abdullahi bin Abbas yani sabilan wa sunnatan Allah ya sama kowace al'umma tafarki da kuma sunnan da za ta yi riko da shi haka Abdullahi bin Abbas ya fassara haka eh, yake cikin galibin littafan tafsiri ah, wato kowace al'umma da shari'arta wa minhajan da kuma tsarin rayuwarta shine sunnar annabinta walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida inda Allah ya ga dama da ya saka ku kun zama al'umma ɗaya ya zama tun daga annabin farko har zuwa annabin ƙarshe sallar iri ɗaya ce azumi iri ɗaya ne aure iri ɗaya ne inda Allah ya ga dama da haka yi walakin amma Allah bai yi haka ba an samu bambanci tsakanin salloli na annabawa azumin annabawa auratayyar annabawa abubuwan da Allah ya halatta mu wannan annabi ya zama daban ne da na wancan annabi me ya dalili liyabluwakum fima ataku saboda kowane annabi abin da ya zo ma sa da shi jarabawa ce gare su don haka mu da aka kawo mana salloli guda biyar waɗannan salloli su ne jarabawanmu idan ka tsaye da salloli biyar a yini ka ci jarabawa idan baka tsaye da su ba ka faɗi shi yasa Allah madaukake ce fastabiqul khairat ku rika tsere tsere ta wajen kokarin neman alkhairi ila Allah marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ambiya u ikhwatun li'alatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid al'ambiya u ikhwatun li'alatin annabawa ƴan uwa ne kamar ƴan uba idan aka ce ƴan uba ana nufin babansu ɗaya amma uwayensu daban-daban ummahatun shatta manzon Allah sai ya fassara abin da yake nufi da cewa annabawa gaba daya kamar babansu ɗaya ne mamansu daban-daban yace dinuhum wahidun addinin su ɗaya ne wato tauhidi shine gimshikin annabin da Allah duka ya turo duniya a wata riwayar manzon Allah yana cewa ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam fil ula wal akhirah ni ne mafi kusantar annabi Isa a nan duniya da lahira Allah annabi ya gaya masa habbansa ni ne mafi kusantar annabi Isa dan Maryama a nan duniya da lahira qalu kaifa ya rasulullah ta ya haka ya faru sai manzon Allah ya ce al anbiya ikhwatun min allatin wa ummahatuhum shatta dinuhum wahidun wa laysa bainana nabiyyun saboda annabawa gaba ɗayan su kamar yan uba ne baban su ɗaya amma uwayensu daban-daban addinin su guda amma shari'ar kowane addini daban sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanina da annabi isa babu wani annabi wato abin da yake nufi al'anbiya muttahiduna fil asli annabawa asalin addinin su guda ɗaya ne menene asalin addinin wa huwa tauhid shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗa wa ma arsalna min qablika min illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wannan shine asali wanda manzon Allah yake faɗa na cewa tauhidi shi ya haɗa karantarwa kowane annabin Allah was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun sannan ayar da Allah madaukake yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wannan ma tauhidi ne don haka karantarwar manzannin Allah guda ɗaya ne asalinsa tauhidi ne yani allazi ba'atha biki bihi kullu rasulin arsalahu sannan sai aka ba ma wannan manzo din kuma littafi to wannan littafin da manzo zai zo da shi shi yake dauke da shari'ar da Allah ya tsara ma wannan al'umma akwai littafin da Sheikhul Islam ya rubuta ana kiransa annubuwat. wato saboda annabci yana da buƙatar wasu nau'ukan ilimi waɗanda suke zama wajibi akan musulmi ya sani kaga imani da manzanni yana daga cikin sharuɗan imani tun da yana cikin sharuɗan imani akwai buƙatar ka san wasu muhimman abubuwa game da su saboda haka sai rubuta littafi annubuwat wani littafin sukan mai da shi guda in an masa sharha yakan zama mujalladi biyu wato littafi ne da yake magana akan wato matsaloli da suka shafi annabta mujalladi na farko shafin 184 yana cewa fa ula'ikal anbiya'u waɗannan annabawan ya atihim wahayun min Allah wahayi yana zuwa musu daga Allah bima yaf'aluna ko abinda za su aikata wa ya'muruna bihi almu'minina alladhina indahum su kuma sai su umarci mu'minai waɗanda suke tare da su likaunihim mu'minina bihi saboda sun yi imani da su kama yakunu ahlu shari'atil wahida annabi Allah zai saukar masa wahayi ya bashi littafi asalin karantarwa annabi tauhidi ne amma littafin da aka bashi wannan littafi zai zama akwai shari'ar Allah subhanahu wata'ala a ciki saboda haka annabin zai karantar da mutane wannan littafi har zuwa ƙarshen rayuwarsa matsala ta shida dole ne ka daraja kowane annabi bayan ka yarda da annabi kuma dole sai ka daraja shi akwai bambanci tsakanin yarda da annabi da kuma daraja annabi shine ake cewa tawqirul anbiya dalilinsa shine maganar Allah subhanahu wa ga annabi Muhammad a farkon suratul fath inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوبروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وانا آية تنالونا حج النبي الله ديكي كم وانا تنا مغانا لأتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يكي مغانا لشي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا كي محمد مو أي كيك كزما من شيدا mun aike ka ka zama mai albishir wanda ya bi ka ya tafi aljanna Allah ka samu na ciki wa nazira mun aike ka ka zama mai gargadi wanda ya binka ya tafi wuta sai aka dawo magana akan mu mabiyan annabi Muhammad tu'minu billah wa rasulihi wa tu'ziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila kaga an faɗi na annabi mu kuma ga ku mabiyan annabi litu'minu billahi lallai ku yi imani da Allah wa rasulihi lallai ku yi imani da manzon Allah wa tu'azziruhu ku karfafa wa manzon Allah sai aka ce wa tuwaqqiruhu ku ba da nutsuwa ga manzon Allah kaga kira akwai bambanci tsakanin at-ta'zir da at-tawqir kamar yadda Sheikhul Islam ya magana akai in ka duba littafinsa as-safadiyya mujallal da farko shafin 262 yana daga cikin khasa'isul anbiya Kususiya na annabawa gaba su ba wai annabi Muhammad kawai ba amma saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin mu kai tsaye wanda muke aiki da shari'arsa shi yasa Allah madaukake maganar akan mu amma wannan bata tsaya akan mu shi kadai ba duk wani annabi sai an samu abu biyu din nan tu'azziruhu tuwaqiruhu ka girmama annabin sannan a samu kana da nutsuwa game da wannan annabi wato da za a ce maka kana laifi a ce shugabanka ya hana za a samu wata nutsuwa saboda daraja shugabancinsa to wannan nutsuwar an fi son a samu a tare da kai idan an kira maka sunar manzon Allah sai ka lura da cewar darajar da annabi yake da ita a wurinmu babu shakka babu wanda ke da wannan daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala darajar da Allah ya wajabta mana domin wajibi ne a kanmu mu girmama annabi Muhammad sannan mu nuna nutsuwa ga manzon Allah wannan dalili yasa kake gani eh, annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sahabbai ake cewa a kunfa kuka ɗaga murya sama da tashi ana fa gudun karfa addinin ku ya baci sahabbai kenan ka ɗaga murya sama da ta manzon Allah ana fa gudun addinin naka ya ɓaci a wajen Allah saboda me an rasa a tauƙir babu nutsuwa da aka nuna wa manzon Allah a ɗaga murya sama da tashi al'imamu malik ya karantar ne a madina a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa har ya gama rayuwarsa al'imamu malik baya ɗaga murya a masallacin madina saboda me saboda daraja kabarin manzon Allah idan Allah zai hana a ɗaga murya sama da ta annabi lokacin yana da rai to bayan ya rasu wannan darajar tashi fa ba ta faɗi ba wannan umarni na Allah yana kan mu har yanzu kuma har zuwa tashin kiyama To tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu don haka shekul islam yace wannan yana cikin khususiyar annabawa annaman shi yasa ake cewa akwai bambanci tsakanin zagin wani da zagin annabin Allah akwai bambanci saboda me shi annabin Allah bayan an ce ka girmama shi kuma an ce ka samar da nutsuwa gare shi to idan ko ka kai ga zaginsa to babu shakka mutum yana fita addinin Allah shekul islam ya ce bittifaqil a'imma wannan malaman sunna kaf sun yi ittifaqi wa kana murtaddan mutum yana zama yayi ridda nan take kama anna man kafara bihi kuma ba wai annabi kadai bane in shekul islam wa bima ja'a bihi kana murtaddan fa innal imana la yatimmu illa bil imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi duka manzannin Allah duka manzannin Allah wajibi ne a samu kana girmama su kana ba da nutsuwa gare su kar ya zama akwai annabin Allah da baka damu da al'amarinsa ba wannan shi yasa malaman sunna suka yi maganganu sosai game da babuka na ridda da zaran ka ware wani annabi ka wulakanta shi kana fita musulunci duk wani malami da zai magana akan matsala ta ridda ba zai nuna maka cewa manzon Allah ne kadai zaka aibanta shi kan ta musulunci ba ka duba littafin alqabi iyab ash-shifa bi tarihi hukukin mustafa mujallad nabi shafi 284 yana cewa وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النبوة من أصلها عموما أو نبوة نبيا خصوصا wanda ya ce ya yarda da Allah ka yi kalmar shahada sai ka ce amma annabawan nan na yarda da su banda annabi daya alqabi iya bai ce wannan mutumin kafiri ne fa huwa kafirun bila raibin babu ma shakka in ji shi duk da cewa ya furta kalmar shahada yana sallah yana azumi in ya ce ya ware wani annabi aw ahadan min al-anbiya alladhina nassa Allahu alaihim ba'da ilmihi bizalika in dai babu wani uzuri saboda akwai uzuri da ake la'akari da shi kafin cewa ne ya kafurta idan dai babu wannan uzuri to babu shakka mutum yana fita musulunci wannan duk malaman sunna haka suke faɗa don haka abin da ake nufi yanda zaka ba da kuzari wajen ba ma annabi kariya ya kamata a samu wannan kuzarin kana tare da shi wajen ba ma kowane annabin Allah kariya idan za a ci mutuncin manzon Allah a yau ka nuna ɓacin rai to dole ne fa idan za a ci mutuncin wani annabin Allah ka nuna ɓacin rai kamar haka babu bambanci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga maimaita mana a cikin alkur'ani la nufarriqu baina ahadin min rusuli babu bambanci kar ku yadda a samu kuna bambantawa tsakanin wani daga sauran annabawa abinda zai gwada maka haka cewar darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wajen imani da shi da darajar sauran annabawa martaba guda ne shine hadisin da ya zo a sahihul bukhari da sahihu muslim wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai ana zaune yace musu inna masali wa masalal anbiya'i min qabli bari ba ku misali na da misalin annabawan da suka zo kafin ni manzon Allah yake gaya masa habbai kamar rajulin bana baitan kamar mutum ne ya gina gida fa ahsanahu ya kyautata gidan wa ajmalahu ya yi gidan da kyau da tsari illa maudi'a labinatin min zawiya sai dai akwai yar kafa da aka samu bulok ɗaya ya rage tubali guda ya rage kawai a sa a wannan kafa a toshe shi kina. ga gini an gama ginin ya yi kyau amma wannan yar kafa ta wannan tubali kaɗai ta rage in ji manzon Allah ka duba farkon maganar sa yace inna masali wa masalal anbiya min qabli misali na da kuma annabawan da suka zo kafin ni manzon Allah ya ce faja alan nasu ya tofon sai mutane na kewaye wannan gida bayan mai gida ya gama gini sai ana zagaye gidan ana kallo kamar kai ne ka gama gida sai ka kira abokanka su zo su gani abokai suna zagaye gida wa ajabuna suna sha'awar ginin wa yaquluna sai suna cewa halla wa bi hadhihi labina? me ya hana a dauko tubali gudan nan a toshe yar kafan nan shikenan da ginin ya gama kyau kada sai manzon Allah ya ce fa ana labina ni ne wannan tubalin da ya rage wanda in an cike to an gama gini ya gama tsari wa ana khatimul nabiyyin don haka ni ne cikon annabawan Allah wannan yana sahihu bukhari yana sahihu muslim wato manzon Allah yana karantar da sahabbai da misali saboda misali yana baka ilimi mai yawa wanda babu shakka bayani ba zai iya baka shi ba misali ɗaya yana iya ɗaukan darasi ɗari saboda haka manzon Allah ya ba su wannan misali kaga zaka koma kai ta tunani me bambancin annabi Muhammad da sauran annabawa manzon Allah ya kamar gini ne an gama saura tubali daya wanda shine kawai ba a cike wannan kafan ba da zaran an sa wannan tubali gini ya kare amma idan babu wannan tubali ginin na nan amma kuma dai yana da nakasa to wannan tubalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne Fa'anan ladina ni ne wannan bulok ɗin da ya rage a toshe wannan kafa wanda da zara an toshe to gini kuma bayi da wata nakasa wannan yana nuna maka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan Allah imani da su martaba ɗaya ne martaba ɗaya ne kuma wannan shine abin da malaman fikihu suka ringa faɗa duk littafin fikihu da zaka duba in dai magana akan imani da manzon Allah ne to zaka darasi yana magana akan koko yana magana akan matsala ta ridda to zaka samu baya bambanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa saboda manzon Allah ya tabbatar da wannan cikin hadisai masu yawa misali mughnil muhtaj mujallad da biyar shafi 429 asharbini yake cewa man kazzaba rasulan aw nabiyyan faqad kafara wato babu bambanci tsakanin kowane annabi da manzo da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karyata wani manzo ko wani annabin Allah yana fita musulunci wa aqwalul ulama fi takfir man tanaqqa ahad al anbiya eh, kafirun jiddan maganganun malamai da suka zo a littafan fiqh suna da yawa in ka duba البحر الرائق لتاه ابن نجيم الحنفي مجلد نبي الشافعي دليل 30 da hashiyatul allama ad-dusuqi ala sharh al-kabir mujallad na Shafi 309 don haka zaka karanta don haka babu bambanci tsakanin waɗannan annabawa yanda zaka ba da nutsuwa game da manzon Allah ya kamata a samu irin wannan nutsuwa kuma ga sauran annabawan Allah saboda haka nutsuwa ga annabin Allah dole ne akan musulmi idan aka kira sunan annabin Allah ya kamata zai ce alaihi salatu wassalam kamar yanda in an kira annabi Muhammad zaka ce sallallahu alaihi wasallam wannan shine ayi salati ga sauran annabawa amma salati ga manzon Allah ya fi daraja saboda me ya samu umarni na musamman a cikin alkur'ani Allah ya samu gane akwai littafin Sheikhul Islam Ibn taymiya wanda ya rubuta saboda martani game da addinin Kiristaniti wallahi littafin yana da kima kwarai aljawabu sahih liman baddala dinar Masih. a mujallar na biyu shafin domin a sani na a tarihi babu malamin da ya rubuta littafi mai ma'ana na martani ga ahlul kitabi irin shekul islam rahimahullahu ta'ala har makiyansa wallahi suna yaba mar saboda wannan littafi wato littafi ne da ya rubuta wanda inda a ce kirista yana fahimtar larabci to in ya karanta littafin nan daga bango ba zai ma kai karshe ba zai bar addini ba zai ma kai karshen ba wallahi zai bar addini sai dawo musulunci saboda ya rubuta littafin yana da irin yana amfani da hankali irin wanda a kirista ke da shi sai a ɗauki hankali na kirista sai a yi bayani akan wata matsala sai a dawo da shi kan gaskiya sai ya gane ashe musulunci dai shine addinin kwarai a mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da shida shekul islam ya ce wa ammal anbiya'u alaihimus salam annabawa amincin Allah ya tabbata gare su fa innal yahuda su yahudawa qatalu ba'dan wa kazzabu ba'da wannan shine tarihin yahudawa Allah ya turo annabawa amma wasu annabawan yahudawa sai su kashe wasu kuma in sun yi sa'a kenan annabawan a karyata su kawai ba kashe su ba wannan Allah da kansa ya faɗa mana cikin alkur'ani Kamar qala ta'ala a suratul baqara kenan aya ta 87 afa kullama ja'akum rasulun bima la tahaba anfusukum ja'akum rasulun bima la anfusukum istakbartum ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم Allah yake tambayar su Yahudu yanzu duk sa'ilin da manzo ya zo muku ya zo muku da abin da rayukanku ba su so ba wato sai abin da rayukansu suka so suke ɗauka na addini idan hukuncin Allah bai musu daɗi ba istakbartum sai su girman kai ba za su yi aiki da hukuncin Allah ba idan hukuncin da Allah ya aiko musu ba su ji daɗin shi ba wato sai sun ga dama idan Allah ya aiko doka wannan doka sai ta dace da socina ma an kulle su saboda me saboda maganganun ciki sun saba ma abin da zuciyar bature yake sha'awa yanayin zamani an kawo samun canji don haka ba ruwansu da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Ah, fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wannan shine abin da Allah ya faɗa kuma shine shaidan su yace to annasara su kuma kiristoci fa inji shekul islam asharaku bihim annabawan da suka zo sun yarda da Allah ya turo musu annabi Isa sun yarda da annabi Isa amma me suka yi wa annabi Isa sai suka yi shirka da annabi Isa alaihi salam ba ma annabi Isa ba wa biman huwa dunahum wanda ma darajarsa ta gaza ta annabi isa ma sun koma bautan shi yana cewa fa abadul masiha bal ittakhazu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah ba ma annabi isa ba malaman kiristoci an mai da su iyayen giji saboda haka za a tafi wurin kirista malami fasto a ce ya nema maka gafara wa ke iya gafarta ma mutum banda Allah shi kun isa muke magana a cikin littafin sa wa ja'alul hawariyina rusulan almajiran annabi isa kiristoci suka mai da su suma annabawa ne suma manzannin allah ne wa za'amu anna al-insana yasiru bi ta'ati bi manzilati al-anbiya a addinin kiristanci suna cewa idan ka rike addini da kyau kana iya kai darajar annabin allah saboda haka har yanzu kana jin ana kiran wani prophet ko mhm, saboda su suna da yarda da zaka iya zama annabi kai ma har yanzu wa sawwaru tamathil al-anbiya wa salihin shekul islam yana magana akan lalacewar aqida ta bayahude da kuma aqida ta kirista to shine ya dauko tarihi yace su waɗancan al-yahud وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون بالقسط من الناس والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك كريستا yana biyayya ga wanda ke umurtarsa ya shirka da Allah yana ma shirka da malaminsa wa na shirka la zulmun azim ba yahude fa ya karyata annabin da Allah ya turo mar ya kashe wani annabi sai da ya gama bayani a ƙarshe sai ce to sai Allah ya turo musulmai ya turo musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuti'una man ya'muru bi ta'atillah lokacin da manzon Allah ya zo ya bar duniya musulmai ba su ɗauki wani na iya kaiwa darajar annabi ba babu shi ba a yi shi ba ba za a same shi ba har tashin kiyama in ji shekul islam kaga sun bambanta da addinin yahudu da kuma na nasara sannan musulmai biyayyar da suke ma shugabanni sai ta bambanta da na kirista kirista suna ma shirka da malamansu da shugabanninsu su mai da su ababen bauta amma musulmi fa abinda manzon Allah ya dora mu akai shi muke kai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq duk wani shugaban da zai ba da umarni wanda ya danganci sabon Allah to babu ruwanmu da shi saboda haka muna ba wa shugaba darajarsa ne gwargwadon riƙonsa da gaskiya wala yuti'una man ya'muru bi ma'siyati Allah idan shugaba ya ba da umarni a saba ma Allah babu biyayya gare shi kaga kenan akwai bambanci tsakanin mutane kashi uku din nan yahudu nasara musulmai wannan shi yasa Allah ya hada su a cikin waɗannan ayoyi na suratul nisa ya yi magana akan yahudawa ga irin matsayinsu musulmai waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah suka yi biyayya ga annabin da Allah ya turo musu ga matsayinsu sannan ga makomarsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Shekul Islam a haka a littafin sa da ake kira a safadiyya a mujallar nabi shafi 311 yana cewa fa innal imana bi jami'in nabiyina imani da duka annabawa fardun wajibun farilla ne imani da duka annabawan Allah farilla ne wajibi ne wa man kafara bi wahidin minhum faqad kafara bihim kullihim wanda ya kafirce ma annabi daya to kamar ya kafirce ma annabawan gaba daya su ne wa man sabba nabiyyan min al-anbiya'i fa huwa kafirun yajibu qatluhu bi ittifaqil ulama duk wanda ya kai ga zagin annabi daya to babu shakka kafiri ne kuma hukuncin kisa ne a kansa a shari'ar musulunci yana cewa wa bil jumlati fa yanbaghi lil aqili an ya'lama anna qiyama dinillahi fil ardi yana da kyau ga mai hankali yayi tunanin darajar annabawa ya sani addinin Allah bai tsayuwa a duniya Inna innama huwa biwasitatil mursalin sai ta dalilin manzannin da Allah ya aiko idan kana son ka gane darajar annabi sai ka duba addinin da ake riko da shi a duniya yau in ba domin zuwan annabi muhammad ba wallahi da ba mu sallah ba mu azumi ba mu zakka duk addini nan ba mu san shi ba shi kadai ya zo da wannan sako na Allah ya isar ya bada amana kuma ya ba duniya ce to idan kana so ka gane darajar annabi sai ka dubi girman ilimin da ya bar ma duniya saboda haka in ka dubi kimar annabin Allah yana cewa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in falawla rusulu lama ubida Allah wahdahu in ba domin manzanni ba da ba abauta ma Allah ba in ba domin manzanni ba da ba abauta ma Allah ba shi yasa lokacin da aka zo yakin Badar lokacin da aka zo yakin Badar manzon Allah yake roƙon Allah munashada yake magiya ga Allah ana yaki ya Allah in ka bari aka murkushe yan tsirarun nan to babu mai bautanka a duniya gaba saboda a lokacin a duniya musulman nan da suke badar su ne kadai waɗanda ke bautan Allah waɗanda ke madina da waɗanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana me yana tawassuli da darajar aikin da suke yi a wajen Allah subhanahu wataala wannan jihadi wannan ibada waɗannan bayi naka in ka bari aka hallaka su addinin sunnan shine kadai addinin gaskiya a duniya da zaran babu su shikenan duniya ba addinin kwarai wannan ya nuna kenan manzannin Allah su suka kawo addini a duniya don haka in ba don manzanni ba falaula ar-rusulu lama ubida Allah wahdahu la sharika lahu ولما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات الأولى ولكانت ولا كانت له شريعة في الأرض شيخ الإسلام يقول إن بعد من ذنبا da ba a bauta ma Allah ba in ba don manzanni ba da ba mu da ilimi game da Allah da ba mu san Allah ba saboda bayan da za a yi san Allah in ba ta dalilin annabin Allah ba in ba don zuwan su manzanni ba da babu dokar Allah a duniya gaba ɗaya haka kuma shekul islam eh, ya haka ibn qayyim jawziya shi ma ya fada almajirin shekul islam a littafin zadul ma'ad musamman yayi babi ibn qayyim a cikin zadul ma'ad iqtirarul ibadi ila ma'rifatir rasuli yana mujallar na farko shafin 155 ibn qayyim yace dole ne bayi su san darajar manzon da Allah ya aiko musu dole ne dole ne kai ka san darajar annabin da Allah ya aiko maka saboda in baka san darajarsa ba ba za ka san darajar addinin ba a wannan babin yake cewa fa innahu la sabila ila sa'adati babu hanyar da dan adam zai ji daɗi walal falahi babu hanyar da dan adam zai tsira la fi duniya wala fil akhirah a nan duniya ko a lahira illa ala aidin rusuli face a hannuwan manzannin Allah wallahi in kaga wani alkhairi a doron duniya manzon Allah ne ya karantar da shi kowane alkhairi ko da kuwa kafiri ne yake riko da wannan alkhairi saboda in banda da manzanni ba yanda za a yi alkhairi ya zo duniya domin shaidan shi ke yada sharrisa a duniya manzannin Allah suke kawo alkhairi duniya wannan dalili yasa idan kaga ga kafiri yana wani aiki na kwarai kar ka ɗauka wani aikin kwaran da yake yi ba karantarwar annabawa ba ne annabawa su suka karantar da wannan abin da yake aikatawa duk da cewa shi ba yana aikatawa bane don koyi da su ibnu qayyim jawziya ya ce to in dai kaga alkhairi kai sa'a ta duniya cin uh, uh, rabo a nan duniya da tsira a duniya da lahira bai samuwa sai ta dalilin annabawan Allah don haka duk wani abu mai kyau in ka gan shi a doron ƙasa wallahi annabawa suka kawo shi in banda dalilin zuwan annabawa babu alkhairi shi yasa wurin da karantarwan annabawa yana ƙasa zama a gurin yake zama bala'i idan ƙasa yanzu ta zama ta kafirai ce addinin ya samu na ƙasu to zama a wannan ƙasan wallahi yana da wahala sau da yawa musulmi zai tafi irin wannan ƙasa baya kwana bakwai zai bata saboda ba zai iya zama ba bala'in ya kai makura idan karantarwan annabawan Allah ya zama ya na ƙasa a ƙasa ko da a ce mutanen ba musulmai bane. na'am aiki da alkhairi shi yasa ake kiransa al-ma'ruf abin da hankali ya san yana da kyau annabawa sun riga sun karantar da shi al-munkar shine wanda abin da ne bai so idan ya zama wannan ya na kasa a kasa to zaka samu zama a wannan kasa babu shakka yana da wahala ibn qayyim al-jawziya yace wala sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabith ala tafsili illa min jihatihi in ka ji an ce abu kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne wallahi dalilin annabawa ne aka sani ko da yake babu shi a littafi saboda ne saboda annabawa sun daɗe da barin duniya amma karantarwar shi ne jama'a suke suke tafiya a kai don haka lokacin da manzon Allah ya taho idan yana wa'azi yana umarni ne bil ma'arufi abinda mutane suka riga suka sani saboda jama'a sun riga sun san ayyuka na alkhairi waɗanda annabawa suka karanta ibn qayyim jawziya yace babu alkhairin da zai zo duniya sai ta hanyar annabawan Allah wala yunadu riba Allah albatta babu yadda za yi a samu yardan Allah san illa ala aidihim sai ta hannuwan annabawan Allah fa tayyibu a'mali wal aqwali in aka ce abu mai kyau ne in ma magana ce aka ce tana da kyau aiki aka ce yana da kyau hali aka ce yana da kyau tuzanul aqwal wal akhlaq wal a'mal ana auna su ne da maganganun annabawan Allah wallahi in ban da zuwan annabin Allah duniya ba ta zaunuwa wallahi yanda kasan dabbobi ke zama haka mutane za su zauna amma saboda zuwan annabawa suna ta karantarwa idan annabi ya karantar ya bar duniya wani annabin Allah zai kawo ya karantar ya bar duniya to wannan ilimin yana tasiri ma rayuwar mutane to za ka samu ko da mutanen nan ba musulmai bane suna aiki da wannan ilimi da wanda annabawa suka bari sai ka ga ƙasar su ta yi daɗin zama amma da zaran sun nisanci karantarwar annabawa na za ka ga musiba ta aukan musu abinda ibn qayyim jawziya yake faɗa domin ba a gane ma'aunin alkhairi sai ta karantarwar annabawan Allah yana cewa fahumul mizanu الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل Bala sai an bi annabi ake gane shiryayye ake gane batacce in ba a dalilin annabawa ba ba a sanin waye shiryayye fa daruratu ilaihim a'zamu min daruratil badani ila ruhihi wal ayni ila nuriha don haka ibn al-qayyim jawziya yake cewa buƙatar rai ya san annabi ya fi buƙatar rai ga jiki wato bukatan jikinka ga rai bai kai bukatar wato kai din ka san annabin Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko maka ba saboda muhimmancin annabi ga rayuwarka fa ayyu daruratin wa hajatin fa daruratul abdi wa hajatuhu ila rusuli fawqa hadhi kathir ibn al-qayyim yace duk wata larura a gabanka a duniya wallahi idan za a yi magana akan larurar annabin Allah na gabanka din nan nafila ne saboda darajar annabawa da take kanmu wa ma zannuka biman idza gaba anka hadiyuhu wa ma jaa bihi tarfata aynin fasada qalbuka wa sara kalhuti idza faraka almaa wa wubi'a fil miqlati yana bada misali yace to me zatonka idan za a kwatanta shiriyar da annabi ya kawo maka da rayuwarka yana cewa kamar kifi ne a cire shi daga rafi a cire kifi daga rahi ba a sa mara wuka ba wa a fil sai a dora shi misali kan tukunya ba dai sa mara wuta ba zai rayu matukar ka cire kifi daga ruwa zai mutu al qayyim jawzi ya ce to haka in ka zare darajar annabi a jikin dan adam ba komai bane darajar annabi a jikin dan adam shi ya ba ma dan adam martaba a duniya فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء في الرسل لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس هذا إلا قلب حي ابن القيم الجوزية يقول أما باقوة زوجيا تكي لو ونن إلمي با sai zuciyar da take dare Allah sa irin ta sai zuciyar da take dare take iya gane darajar annabawa matacciyar zuciya ba ta ganewa matsala ta ƙarshe game da annabawa wanda Allah madaukake mana magana akai a cikin alqur'ani shine kada mu dauka don an ce kada a samu at-tafriqu bainar rusuli kar ka dauka ana nufin darajar annabawan ɗaya ce abinda Allah ya faɗa mana alqur'ani wajibi ne mu yarda da dukkan annabawa kada mu kada mu raba wani annabi da Allah kada a raba annabi da Allah amma kar ka dauka kuma darajar annabawan ɗaya ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a suratul bakara aya ta 253 yana cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم بالجناعة وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله سبحانه وتعالى يتي waɗancan manzanni mun fifita sashin su akan sashi da tunda Allah ya ya fifita wani sashin manzanni akan wani sashi wannan ya ba mu ka'ida ta bakwai dole ne ka yarda darajar annabawa ba ɗaya ba ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tun da Allah ya maɗaukaki ya ce ya fifita sashi akan sashi ya sanar da mu waɗanda aka fifita su ɗin a cikin ayoyin alkur'ani ya sanar da mu ta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan da aka fifita wajibi ne ka ɗauka su ne mafi daraja wato kenan abinda Allah ya faɗa mana a suratul nisa'i cewa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu yufarriqu bainallahi wa rusulihi raba tsakanin Allah da manzansa laifi ne amma karka dauka kuma ana nufin annabawan gaba ɗaya darajar su ɗaya la annabawa ba daraja ɗaya bace wanda Allah ya faɗa mana ya fifita wani sashi akan wani sashi minhum man kallama Allah daga cikin manzannin nan akwai wanda Allah ya magana da shi ya yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala magana da Allah ba karamar daraja ba ce wa rafa daraja darajatin Allah ya daga wani sashi akan wani sashi martabobi da yawa tunda an ce darajatin martabobi da yawa ashe kenan darajar da take tsakanin manzannin wato martabobin suna da yawa wato matakai na tazara da ake samu tsakanin darajar wannan annabi da wancan annabi suna nan da yawa saboda haka wani annabin ya fi daraja akan wani annabi in ka duba littafin fatawa islamiyya a mujallar na farko shafin 81 da majmu'u fatawa wa rasail da ibn al-usaymin mujallar na goma shafin 330 ibn al-usaymin ya yi magana akan matsala ta fifiko tsakanin manzanni babu shakka malamai suna jan hankalinmu game da ƙoƙarin fifita annabawan mu ya mu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cikin hadisai masu yawa la tukhayyiru bainal anbiya kada ku rika zaɓi tsakanin annabawan Allah kace ni annabin da na fi so shine wani ba a son haka la tufaddilu bainal anbiya illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku fifita kada ku rika fifita tsakanin annabawan Allah ka rika cewa ai annabi wane ya fi wane wannan ba a so a ji shi daga bakin musulmi saboda yin haka shi zai iya samar da kiyayyar wani annabi a zuciya da zarar an samu kiyayyar wani annabi ko mutum yana fita addini saboda haka yasa ba a son a samu ba a son muhawara da ta shafi nuna fifiko tsakanin annabawa domin kada a samu wato ƙiyayyar wani annabi a zuciya ko kuma raguwar darajar wannan annabi a zuciyar mutum haka Allah madaukake ya mana magana a suratul eh, Isra'i aya ta 55 da cewa wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ardi ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ka shine mafi sanin waɗanda ke cikin sammai da ƙasa Allah madaukaki shi ya san halittun da ya aje a sammai da kuma waɗanda ya aje a ƙasa walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd wanda shine hujja mun fifita sashin annabawa akan wani sashi don haka annabawa a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana ba darajar su ɗaya bane ar-rusulu manzannin ma Allah madaukake ya gaya mana ba darajar su ɗaya bace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd annabawa fa wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd to haka kenan da annabawa da manzanni gaba ɗayan su la shakka anna ba'dahum afdalu min ba'd wani sashi ya fi wani sashi daraja kamar Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya jera mana ulul azmi guda biyar a suratul ahzabi aya ta bakwai wa iz akhadna min an-nabiyyina mithaqahum ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ونشي واري من أولو العزم من الرسل malamai suna kafa hujja da wannan aya da kuma aya ta goma sha uku ta suratu shura ita ma ana kafa hujja da ita wato yana nuna su annabawa babu shakka akwai bambanci ta wajen darajarsu akwai bambanci wannan bambanci da ake cewa yana tsakanin eh, manzannin Allah da kuma annabawa abu ne wanda tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da wannan fahimta abu ne wanda ke sananne aqida ce ta ahlu sunna babu shakka misali in ka duba tafsirin Muhammad al-Amin Shaqiqi abwaul bayan mujallad na farko shafi na 156 ya yi magana mai tsawo game da fifiko tsakanin manzannin Allah da annabawa ya kawo bayanin Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas sahabin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana cewa inna Allah faddala Muhammadan alal biya wa ala ahli sama'i. Abdullahi bin Abbas ya ce Allah ya fifita annabi Muhammad akan sauran annabawa ba ma su kadai ba duk halittan da take sama Allah ya daga annabi Muhammad ya bashi daraja sama da ita faqalu sai almajirai suka ce bima ya ibn abbas faddalahu ala ahli sama'i mun ji annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja a sama da su wannan mun ji mun yarda saboda akwai hadisai da yawa kamar misali hadisin ceto wanda yana nuna cewa manzon Allah yana da daraja sama da ta sauran annabawa amma sai almajiran Abdullahi bin Abbas suka ce game da halittun sama duka a ce annabi darajarsa ta hita su dan abbas ko me dalili sai ce to bari ba ku bayani akan hikima a suratul anbiya aya ta 29 Allah yana magana akan halittun da suke sama gaba daya yace wa manya yaqul minhum inni ilahun min dunihi جهنم كذلك نجزي الظالمين Allah yana magana kan halittu da ke sama yace in aka samu wanda daga cikin su yace ni ma abin bauta ne to wannan makomarsa jahannama ne fa Allah yana magana kan halittu masu daraja waɗanda suke sama kenan kazalika najzi zalimin in ma da za a samu man yaqul minhum inni ilahun min dunihi wanda zai fito ya yi korafin shi ya cancanta a bauta masa a bar Allah subhanahu wa ta'ala wannan mako masa jahannama da ma za a samu wato misali in ka kaddara annabi Isa alaihi salam annabin Allah ne annabi Isa ya ce ku zo ku bauta ne ba zai yi ga annabi Isa alaihi salam ba ba zai yi ba Allah ya riga ya kare shi ya wanke shi a cikin alqur'ani shine Allah yake cewa da ma za a samu ba ma annabi isa ba halittun da ke sama wani wanda zai kira mutane ce su bauta mar su bar Allah to mako masa jahannama to kaga ana magana akan su gaba daya amma da aka zo magana akan annabi Muhammad sai aka ce inna fatahna laka fatahan mubina fatahna مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر تقدم وما تأخر من ذنبك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا wato yace Allah madaukake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fathan mubina mun maka kyakkyawan buɗi liyaghfira laka Allah ma taqaddama zambika wa ma ta'akhkhar lalle Allah zai gafarta ma zunubin gaba da na baya amma ana magana in wani ya ce shi Allah ne to muku masa jahannama amma da aka zo akan Annabi Muhammad ce zunubinsa na da da na yanzu duk an yafe wannan baya nuna maka manzon Allah yana da wani kima a wajen Allah sama da dukkan wata halitta Abdullahi ibn Abbas suka ce marto wajen annabawa fa sai ce a suratu Ibrahim Allah madaukaki ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi Allah subhanahu wa ta'ala yana maganar annabawa gaba ɗayansu ya haɗa su da wani lafazi a suratu Ibrahim aya ta hudu ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka aiko babu inji Allah duk wani manzo illa bi lisani qaumihi harshen mutanansa ne inji Allah a cikin alqur'ani duk wani annabin da Allah ya aiko shi to ya aiko shi ne da harshen mutanansa liyubayyana lahu kuma saboda su kadai zai mu bayani fa yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim duk wani annabi wa ma arsalna min rasulin gaba daya manzannin Allah amma da aka zo magana akan annabi Muhammad a suratu sabai aya ta 28 wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas arsalnaka illa kafatan للناس بشيرا ونذيرا سيأكا شيء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون عبد الله بن عباس يشي الله مدوكك يشي وما أرسلناك إلا كافة للناس أما كي محمد صلى الله عليه وسلم بما أيكيك با face ga mutane baki ɗaya amma ka duba waccan magana wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi shi ko manzon Allah fa kafatan linnas bashiran wa nazira walakin aksara nasi la ya'lamu wannan fahimta ce ta Abdullah bin Abbas kuma hujja ce daga alqur'ani yake kafawa akan cewa lallai manzannin Allah subhanahu wa martabar su ba ɗaya bace a wajen Allah tabaraka wa don haka babu shakka ana samun bambanci ta wajen darajar wani manzo akan wani manzo wannan shine abu na bakwai da yake zama wajibi mu sani game da imani da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi wannan yana cewa shin ko ya dace mutum yana neman babban matsayi a gwamnati ya tara malamai su yi sauke masa alkur'ani wannan ba shi da asali a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duba fatawar latina mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu da mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari da kuma tasihu du'a littafin sheikh bakar abu zaidin rahimahullah ta'ala shafin ɗari biyu da tiskin da biyar wannan ya ce nikan ga wasu mutane idan sun ɗauki alƙur'an mai girma sai su sumbace shi kafin su buɗe su fara karantawa shin ko hakan daidai ne ba da asali a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya sumbaci alkur'ani amma ana cewa an samu sahabin da ya taba yin haka bisa ga wannan dalili bin bas in ka duba fatawarsa mujalladi na tara shafin 280 yake cewa idan mutum ya yi don koyi da wannan sahabi ba a cewa ya yi laifi amma dai tun da abin bai da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine mafi dacewa ya ce mutum ne yake ganin ya haifi ‘ya'ya da yawa har sun ishe shi don haka ya nemi matarsa su je asibiti domin a juye mahaifarta amma sai ta bin umarninsa ko ta yi laifi ina ba ta yi laifi ba ta yi daidai ka duba lati na mujalladi na goma sha tara shafin ɗari uku da ishirin da bakwai kata yarda a juya mata mahaifa Allah yana iya kashe 'ya'yan daga baya su nemi su haihu alhali kuma sau riga sun yi makawunan su ta'adi min da yana faruwa sosai don haka ba ka da ikon hukunta al'amari na gaibi don ka samu ya'ya ko sun kai talatin ne baka da tabbacin ƴaƴan nan za ka riga su mutuwa baka da wannan tabbaci sannan baka da tabbacin waɗannan talatin ɗin waye zai albarka baka da tabbacin wanne ne a cikin su a dalilin sa zaka samu rahamar Allah a lahira ko ma nan duniya baka da wannan saboda haka in ana kirga gaibin da baka sani ba wallahi suna da yawa don haka ba wai haihuwar mutum ne muhimmi ba ba wannan ne muhimmi ba la'akari da sunnar manzon Allah shine abu shine muhimmi ka duba fatawar lajina mujalladin sha tara shafin ɗari uku da ishirin da bakwai wannan kuma ya ce kamar sojojin da aka tura liberia wajen yaƙi kuma soja kai ya kashe mutane da dama amma yanzu ya bar aikin soja sai dai abin yana damunsa ina makomarsa a wajen allah makomarsa shine na wanda ya kashe mutane da yawa to ya kashe mutane da yawa kuma yana tambayan makoma to amma kuma Allah yana karban tuban mutum komai yawan zunubinsa shine abin da muka karanta a baya wani ya kashe mutane ɗari ya zo yana neman gafara kuma Allah madaukaki ya nuna mana cewa ya karbi tubansa don haka babu zunubin da ɗan adam zai yi a duniya wanda za a ce ya yanke tamanin samun rahamar Allah babu wannan zunubi tunda ya ce yanzu yana nadama wanda shine muhimmin abu da ake so a samu a zuciyar musulmi game da aikin sako ya ɗauki mataki daga cikin matakai na samun gafaran Allah da tuba da bin sauran uh, abubuwa na hakoki waɗanda zai iya yi ya yi ƙoƙari ga cewa ya yi karya ce ba zai yi ba domin duk wanda ka kashe babu hakki akwai hakokin da shari'a ta ɗora a kanka sai dai in ka yi ya gagara wannan shi ne sai a ce larura ta shigo akwai sharuɗa game da tuba na kisa kisa rai kuma ko da a ce ba a samu cimma waɗannan sharuɗa ba kyakkyawan tuba din yana iya share ma mutum zunubansa shine abin da hadisin manzon Allah ya tabbatar mana don haka in mutum ya ci gaba da nadama da kuma tuba da bin mutakai na gyara ana fatan Allah zai gafarta masa wannan ce mutum ne yake da mata biyu ɗaya tana yana tare da ita a garin da yake zaune a halin yanzu ɗayan kuma tana garin su na asali sai dai kuma yakan shafe wata uku zuwa biyar kafin ya je can garin su inda ɗaya matan take sannan idan ya je can baya wuce kuma kwana goma sha biyar sai ya dawo shin ina matsayinsa da wancan mata ta garinsu na asali matsayinsa shine yana cutanta matsayinsa shine yana cutanta rabon kwana wajibi ne tsakanin mata idan ka aje mata a gari biyu to dole ka raba yawan kwanaki kuma a tsakaninsu idan ɗaya tana ƙauye za a yi kwana goma sha biyar to na birni ma kwana sha biyar za a yi gunta idan ko za a yi wata uku ko biyar kafin ma a je wajen na ƙauye to idan an je ƙauye sai a yi wata uku ko biyar kafin a dawo wannan shine abin da shari'a ta hukunta amma idan wancan ta yarda domin tana ƙauye sai ta yarda za ta zauna a ƙauye din kwana sha biyar kawai in ka je can ka zauna da amarya a birni ku yi wata uku ta yarda magana ta gane dama ta kyautar da hakkin ta kenan daga wannan hakki ne nata sai ta ce ta kyautar wanda shine abin da yake cikin littafin al-mughni a mujallar na takwas shafi na 152 matukar ba ta yarda bane shi yayi wannan tsari to ya tabbata akwai hakkin wannan mata a kansa wanda kuma sai an yi hisabi a tsakaninsu a ranar tashin kiyama dole ne in kana da mata biyu abinda malamai suka ce ko dai ka hada su a gari guda ko ko kai adalci wajen raba musu kwanaki daidai ba a ce dole in ka kwana wajen wannan sai ka tara da ita ba kana iya kwana sha biyar din gaba ɗaya baka yi komi baka dawo amma dai kwanakin nan su ne adalcin da shari'a ta ba ma mace dole sai an raba tsakanin ma'aura Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا